Jam'iyyar ta MNRD hankuri ta bayyana cewa lura da yadda ake baza jita-jitar cewa tana shirin dannewa jam'iyyar MNSD nasara gargada domin shiga gwamnatin haɗin kai da ake shirin kafawa da zummar kubutar da Nijar daga matsalolin da suka addabe ta. Ya sanya shugabanninta fitar da wannan sanarwa don karyatar da dukkan abin da suka kira shaci faɗi. Alhaji Saidu Yakuba shine mataimakin shugaban jam'iyyar MNRD hankuri. Ana cewa Sani Umar da Amnesty Nasara da suka tafi ga gwamnati da duka 'yan gungun adawa suka tai had musamman ma mu MNRD hankuri. To zancen yau ya kai kunnen jama'a 'yan Nijar gaba ɗaya da wannan gida da na ƙetare wannan magana ba haka take ba. mnr hakuri tana nan gungunta na adawa za a iya cewa ke matsayin dalilin ku na kin bin ita jam'iyyar 'yan da nasara duk da cewa akwai babbar alaƙa tsakanin ku ita in ala tahiya a siyasa a ƙasa ya kamata a ce akwai adawa in kuka tsoko tarihi daga lokacin da muka gabatar da mamman usman a na amirar da haƙuri muka tsaya ɗan takarar na shugaban ƙasa wato a lokacin da demokuraɗiyya ce ake nema ɗari mai a shaƙe a makure da ƙarfi su a nasu babu hanyar zai ta yi zaɓe sai mu muka fito musu daga wani sale to kun ga nan ma mun kawo galaba ga demokuraɗiyya kuma yanzu ma a wannan tahowar da ake mun nura wannan gwamnatin so take gaba ɗaya ta da adawa gehe a ce babu adawa ƙasar nan to mu MR hakuri ba mu yarda da haka ba jam'iyyar mu ta matasa ce matasa ku su ne masu hangen gobe sai dai jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta musanta dukkan wani yunkurin taɓarɓarar da demokradiyya a ƙarƙashin wannan shiri na gwamnatin haɗaka kamar yadda kakakinta Asmanu Muhammadu ya faɗa tun da haka su gane sun zama haka nan amma wa'anda suka gane manufa suka san ciwon ƙasa kamar jam'iyyar zai aka ga sun taho don a yi makasa aiki ko jam'iyya da ta ce ta tsaya a adawa wannan ba mu da jayayya ciki haƙƙin ta ne na zama adawa ta zama adawa dangantaka da alakar da ke tsakanin MNRD hankuri mai yan majalisa shida da kawarta MNSD nasara mai kujerun wakilci 20 ta ba jam'iyyar ta hakuri damar ɗare kujerar mataimaki na biyu na shugaban majalisar dokokin ƙasa saboda haka na tambayi Alhaji Said Yakuba shin baya ganin wannan matsayi zai raba su da wannan mukami babu barazana a cikin wannan domin su kansu a cikin tahiyar da suke har yanzu a cikin rudani suke kenan ba sa iya ruda kowa a ciki doka ce ta ƙasa da ita za a yi aiki abin da doka ta bada da shi za mu yi aiki insha Allah tun bayan da jam'iyyar adawa ta yi ministry nasara ta sanar da shirin canza sheka zuwa bangaren masu mulki a makon jiya masu bin diddigin al'amuran siyasar Nijar ke kallon wannan mataki a matsayin wanda ka iya tayar da guguwar siyasa a dukkan bangarorin siyasar kasar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.